Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 19 ga watan Mayu a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. har ya zuwa yau ana ci gaba da gamza fada tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa. Amurka ta duƙufa wajen taimakawa musulmai 'yan ƙabilar Rohingya. Indiya tana samun ƙaruwar mace-mace sanadiyar COVID-19. To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun tsaro a jamhuriyar Nijar sun bayyana samun nasarar kashe mayakan boko haram sama da talatin cikinsu har da wani babban kwamandan kungiyar to ko me 'yan kasar ke cewa game da wannan nasarar sunana Ibrahim Kantamar. E eh, lalle kai wannan abun jinjinawa ne kuma ina kira ga al'ummar kasar Nijar. Addu'a ya kamata a yi ta yi Ubangiji Allah ya ɗora mu kan makiya. Kuma sojoji muna ƙara musu ƙwarin gwiwa muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari muna raka su da addu'a Ubangiji Allah ya sa su ci nasara akan wannan abun da suke yi. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka muna tafa da rahoto game da ƙasar Amurka da ta bayyana cewa matsalar rashin tsaro da annobar coronavirus ba su sa ta ja da baya ba a ɓangaren tallafin da take baiwa ƙasashen duniya domin kyautata rayukan jama'arsu ciki har da Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Duk da ƙoƙarin da ɓangarorin yanki da na duniya ke yi na samar da tsagaita wuta ana ci gaba da gwabza tashin hankali tsakanin Isra'ilawa da ‘yan maya Falasɗinawa a zirin Gaza har zuwa yau Laraba, inda Isra'ila ke kai hare-hare ta sama a birnin Gaza, yayin da kuma mayakan suke mai da martani ta harba rokoki a kan iyaka. Firaminista Benjamin Netanyahu ya faɗawa jami'an diflomasiyyar ƙasashen waje a yau Laraba cewar muna ƙoƙarin kare kanmu ne da ƙarfi a yayin da yake ƙoƙarin neman goyon baya. natanyahu ya kuma yi watsi da sukar da ake yi akan hare-hare na Isra'ila ta sama, yana mai cewa dakarunsa suna iya ƙoƙarinsu na kaucewa kashe fararen hula, ya ce sojojin Isra'ila suna iya ƙoƙarinsu na aunawa sosai a wajen mayar da martani ga hare-haren amma duk da haka ba za su iya kauce wa kisan kan mai uwa da wabi ba. Wani rukunin ƙwararru kan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya talata cewar ta sararin samaniya da Isra'ila ke kaiwa a yankunan da ke da yawan jama'a a Gaza sun kasance hararen kan mai uwa da wabi a kan fararen hula da ƙaddarorinsu. Ƙwararrun sun kuma zargi mayakan Falasɗinawa da gangancin harba rokoki cikin Isra'ila, kuma suka ce ayyukan ɓangarorin biyu na iya kasancewa laifukan yaƙi. Amurka ta ce za ta ba da sabon tallafi ga tsirarin musulman Rohingya a Mayammar, wanda da yawan su suka tsere rikici zuwa makwabciyar ƙasa ta Bangladesh ko kuma suka yi gudun hijira Dubun dubatan 'yan gudun hijira ne suka tsere wa rikici da musgunawa a mayammar a shekarar bakwai, Za a yi amfani da ƙarin tallafin na dala miliyan ɗari da da hamsin biyar, domin wanzar da gagarumin ƙoƙarin tallafawa 'yan gudun hijirar Rohingya da al'ummomin da ke karɓan bakuncinsu a Bangladesh da 'yan gudun hijira da ke cikin gida da sauran mutane da abin ya shafa a Burma. a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a cikin wata sanarwa da aka raba wa manema labarai. Blinken ya ce, tallafinmu zai taimaka wajen biyan bukatun gaggawa na 'yan gudun hijira kusan dubu ɗari tara a Bangladesh waɗanda suka tsere daga mummunan tashin hankali a jihar Rakhine ta Burma, ciki har da mata da ƙananan yara. Ya ƙara da cewar taimakon da Amurka ke bayarwa ga waɗanda rikicin Myanmar ya shafa tun a shekarar 2017 a yanzu ya haura dala biliyan ɗaya da ɗugu uku. Amurka ta amince da buƙatar kuɗi na ɗaukar nauyin yanayin da ke kan ƙasashe da suke karɓar su musamman ƙasar Bangladesh, in ji Blanken. To madalla. Kafin ku ji ƙarashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Dakarun tsaro a jamhuriyar Nijar sun bayyana samun nasarar kashe gwamman mayakan Boko Haram, cikinsu har da wani babban kwamandan ƙungiyar tare da lalata wasu makamai da dama. Lokacin da 'yan ta'addan suka kai hari a garin Bosu na jihar Difa a shekaran jiya Litinin, abin da ya haifar da farin ciki a wajen al'ummar ƙasar ta Nijar. Wakilin muryar Amurka, Sulaiman Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. A sanarwar da ta bayar ta kafafen gwamnati, ma'aikatar tsaron ƙasar Nijar ta ce wasu mayakan Boko Haram sun kai hari a barikin sojan garin Boso a yammacin Litinin 17 ga watan Mayu. Bayan da aka yi mummunan artabu, askarawan Nijar da taimakon mayakan sama na rundunar haɗin gwiwa sun fatattaki waɗannan mahara, lamarin da ya haddasa mutuwar 'yan ta'adda masu tarin yawa da ba a bayyana adadinsu ba. ko da yake wata majiyar tsaro ta ce su kimanin 35 ne suka mutu ba idan wasu tarin makamai da aka lalata sannan sojan gwamnati sun karbe mota guda dauke da bindiga mai jigida kirar dusset ko da yake sojojin nijar shida sun ji rauni in ji hukumomi wannan galaba ta jami'an tsaron Nijar akan 'ya'yan Boko Haram wani babban abin alfahari ne a wajen 'yan ƙasa. Sunana Ibrahim Kantama. E eh, lalle kai wannan abin jinjinawa ne kuma ina kira ga al'ummar ƙasar Nijar addu'a ya kamata a yi ta yi ubangiji Allah ya ɗora mu kan makiya da sannu komi zai daidaita in Allah ya so yarda kuma sojoji muna ƙara musu ƙwarin gwiwa muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari muna raka su da addu'a ubangiji Allah ya sa su ci nasara akan wani abun da suke yi ni sunana Abdulkadir Muhammad na ji daɗi na yi murna na yi farin ciki da wannan gagarumar galaba da jami'an tsaron ƙasanmu suka samu galaba ce ta jamhuriyar Nijar gaba ɗaya baki ɗaya. Kuma wannan alama ce wadda take nuna cewa gwamnatin ƙasa eh, tana mai da hankali sosai game da neman kwanci hankalin talakawanta kuma alama ce wadda take nuna cewa lalle jami'an tsaron ƙasanmu eh, suna da iyauci a ƙara jinjina musu Allah ƙara tsare mana su. Su ma uwaye mata na matuƙar farin cikin jin wannan labari da ke ƙara wa dukkan 'yan ƙasa ƙwarin gwiwa a yakin da Nijar ke gwabzawa da 'yan ta'adda. Ba mu da fargaba ba mu da tsarau kan sojin Nijar soji ne. Duk inda ake kai soji a duniya sojin Nijar ya isa a kai shi. Akwai zuciya akwai niyya ta yin aiki. alamun da muke gani dai alamu ne muke ganin kamar ta canza zani kenan jiragen nan namu da aka ce an siyo drone da waye da waye da menene da menene da adakwai a sa su a hannun sojawa a ba su izinin su yi aiki maga in 'yan ta'addan abin da suke tsammanin nan hakanan ne ko ba hakanan bane alhamdulillah ubangiji Allah madaukakin sarki ya ƙara ɗora su bisa kan waɗannan miyagun mutane daga mutum talatin da biyu ubangiji Allah ya ba su dama su murƙushe dukkan sansanin 'yan ta'adda boko haram duk inda suke lugudan wutar da suka sha ta sama da ƙasa ya sa ragowar maharan juyawa zuwa wajejen tafkin chadi domin neman mafaka a cewar sanarwar hukumomin tsaron nijar kwada yake kawo yanzu ba a tantance reshen 'yan ta'addan da ya kai wannan hari ba wata majiyar tsaro ta ce kungiyar is a yankin afirka ta yamma ta bizne gawawwakin wasu mayakanta 32 a jiya talata a kwarin telatangaram yayin da aka hango wasu motoci bakwai da suka fito daga damasak suna karbar gawar kwamandan na boko haram da ya haɗu da ajalinsa a gumurzun na garin boso wanda kuma a cikin daren talata aka yi jana'izarsa cikin yanayin kaduwa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman mana barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha Saji Lavarov za su gana a yau Laraba a yayin taron majalisar ministoci a kan yankin dusar ƙanƙara ta Arctic a Reykjavik da ke ƙasar Iceland. Wannan ne ganawar ido da ido ta farko a tsakanin manyan jami'an diplomasiyar Amurka da Rasha, kuma ta zo ne a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƙasashensu. Ganawar za ta kuma share fagen taron koli da aka shirya gudanarwa a watan gobe tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Rasha Vladimir Putin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce, zaman na yau Laraba zai ba da damar gwada ko za a samu iya cimma kyakkyawar dangantaka mai inganci da Moscow. A ranar Talata, Blinken ya buƙaci al'ummar duniya da su guji yin amfani da ƙarfin soji a yankin na Arctic. A bayan Amurka ta zargi Rasha da neman jiragen ruwan kasashen waje da su nemi izinin wucewa ta yankunan tare da bawa matuƙa jiragen ruwa na Rasha izinin shiga jiragen yayin da kuma suke barazanar ɗaukan mummunan mataki kan jiragen ruwa da suka ƙi bin ƙa'idojin. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Linda Thomas Greenfield, ƙwararriya masaniya kan nahiyar Afirka, ta bayyana manufofin gwamnatin Biden kan ƙasashen Afirka gabanin taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba kan batun. Haka kuma ta bayyana cewar tana aiki a bayan fage tare da ƙasashen Afirka a kwamitin tsaro don magance rikice-rikice da ke faruwa yanzu haka tsakanin Isra'ila da mayakan ƙungiyar Falasɗinawa ta Hamas. Thomas Greenfield, wacce tsohuwar jakadar diplomasiyya a Afirka ce, ta ce ba ta kallon nahiyar a matsayin ƙalubale, sai dai tamkar wani gida a gare ta. Wannan ne ƙudurori da ta shirya ɗauka zuwa zauren taron majalisar game da ƙalubale da ke fuskantar yankin, wanda ya haɗa da mummunan tashe-tashen hankali a wurare kamar su Mozambique da Sahel, rikici a Habasha Tabarbarewar tattalin arziki sakamakon annoba da sauransu. madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Kasar Amurka ta bayyana cewa matsalar rashin tsaro da annobar coronavirus ba su sa ta karaya ko ta ja da baya ba wajen tallafin da take ba kasashen duniya domin kyautata rayukan jama'arsu. Wannan ne ma ya sa jakadiyar Amurka a Najeriya, Mary Beth Leonard, ta dukufa wajen ziyarar wasu jihohin kasar. Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da wannan rahoton daga Sokoto. tun shekaru da dama kasar amurka take kawance tare da bayar da tallafi ga najeriya da ma wasu kasashe na duniya domin kyautata rayukan jama'a tare da samar da ci gaba mai dorewa a najeriya kasar ta amurka tana bayar da tallafi a sassa daban-daban kama daga sashen kula da kiwon lafiya bunƙasa ilimi ayyukan noma makamashi da dai sauransu kuma ta kashe makudan kuɗaɗe a waɗannan sassan alal misali a jihar sokoto kadai ƙasar ta kashe dalar amurka miliyan 122 a fannin kiwon lafiya kama daga shekara ta 2015 zuwa yanzu akan hakan ne ma na ziyarci wata asibiti da ke samun tallafi daga shirarwan bunƙasa kiwon lafiya na hukumar raya ƙasashe ta ƙasar amurka kuma na tarar da ma'aikata akan aiki za mu ba waɗanda suke mabukata ga wannan tallafi da an ka mu saboda mai tazarar haihuwa ba na mutum ɗaya ba ne na kowa da kowa ne. so mahimmancin da muka samu na riga kai canda inga da ta kama a gida ɗaya za ka iske yaro goma ishirin duk sun kamu to yanzu a family za ka ga duk gidan da aka routine immunizations to za ka iske yaran nan in ma suka yi ga yadda measles za ka kawo suna masu tsaron kaka ne just maybe kwana ɗaya sun warke. Domin tabbatar da ayyukan da ke gudana a ƙarƙashin ƙawancen Amurka da Najeriya na tafiya yadda ya kamata ya sa jekarar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard duk da matsalolin cutar corona ta da dukufa ga ziyarar jihohin Najeriya da zumar karfafa hulɗa yadda ke tsakani. that sometimes uh, the, there can be difficulty in, in accessing a place that you want to go because of insecurity and we try wasu lokuta akan samu wahala wurin isa wasu wurare saboda matsalar rashin tsaro amma muna kokarin shawo kan waɗannan matsalolin akan hakan ne ma samu ke aiki tare da hukumomi da dama a matakai daban-daban akan kalubalen da Najeriya ke fuskanta ba yiwuwa a ce za a yi hulɗa ne kawai a fanni ɗaya kamar a ce aikin noma ko kiwon lafiya dole ne a kula da dukkanin fannoni kamar shi kansa matsalar rashin tsaro domin tunkarar dukkanin kalubalen da kasar take fuskanta. Bisa ga lura da alfanun da ke cikin shirarwar na kasar Amurka, yasa jagororin al'umma ke nuna buƙatar faɗaɗa ƙawance kamar yadda gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ya buƙata. We are muna duban ƙara faɗaɗa ƙawance da gwamnatin amurka da hukumomin da ke najeriya musamman a hawajin ƙarfafa lamurin jama'a a hawajin bunƙasa ilimin 'ya'ya mata a sokoto da kuma bunƙasa ilimi baki ɗaya da kuma ƙarfafa lamuran mata da matasa jihar kebbi ita ma tana da shirarruwan raya ƙasa da take kawance da ƙasar ta amurka jakadar amurka ta ce za ta ziyarci jihar kebbi ta gana da gwamna bagudu su yi nazarin yadda saka kudaden amurka a fannin ayyukan noma zai iya yin tasiri wajen samar da abinci da kuma wadata ƙasa da abinci tare da amfanin jama'a domin dama shine makasudin karfafa gwiwar jama'a su da kufa ga ayyukan noma amurka dai ta nuna gamsuwa da yadda gwamnatocin da take hulɗa da su ke bayar da haɗin kai domin ganin cewa al'ummomin su sun amfana da shirarwar na raya ƙasa na ƙasar ta amurka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton, to masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da jin ra'ayin dattawan 'yan siyasa kan lamuran da suka danganci taɓarɓarewa tsaro a yankin na Arewa. Makon jiya sarkin tafarkin Bauchi Alhaji Kabiru Dahiru ya fara bayani kan yadda za a sauya tsarin barin almajirai na galabaita a yankin na arewa. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban tsiya. Camfe camfe da tsumbata tsumbata. Arewan da ke gani ana da almajirai suna ta yawo su ne project mu su ne future mu su ne shugabanmu na gaba. amma an bar yara marasa gali ko ya fi ya zubar ba alheri ne china sun ninka mu yawa sau nawa india sun ninka mu yawa sau nawa amma yawan su ya zama musu alheri mu ba wai maganar problem ne na almajirci ba shine problem ba duk wanda ka ganshi almajir yau sun sana so za ta yi abu ta kafa doka ba shegin da sai ce ba zai taka kana dan Najeriya a kafa doka dukan almajirai a tara su bude da aka shirya a yi doka mai karfi a tilasta musu a zauna a ba su ilimin addini a ba su ilimin zamani zamani a ba su ilimin boko a ba su ilimin addini a buɗa musu gona kowace local government tana da almajirai dubu misali ko dubu biyu ko dubu uku ga babban gona na nan ka je makaranta ka yi karatu a cikin makaranta ya zama boarding school bayan ka tashi awa kaza ka je ka yi gona a yi noman auduga a yi noman gyada a yi kiwo wannan local government kawai ta isa ta rike wa'annan mutanen kowace local government sabon hanta and seventy four local government na Najeriya kowace karkace kudu ko arewa tunda almajiran suna nan a ko'ina suna Enugu suna Lagos suna Sokoto suna Kano suna Bauchi duk yadda za a yi a yi wannan ka'ida kowace local government a ware mata kuɗi yanzu ba maganar tara kuɗi ne muke ko maganar yadda mu kawo zaman lafiya ne wayannan almajiran baka yi sa'a ba baka gyara su wannan gaba su za su zama su manya-manyan katafaren. kuntun kuntun Allah ya tsawake. Rikin ana cewa ana ba da shawari ma mutane su daina ma tura yaran nasu almajiranci ne amma a ra'ayin kai ka bar baka so a hana abun sai dai mai da su su zama suna karatu suna noma. yan wa'ina kaya kar ka ce ka hana su an ka hana shi me sai yaron su ta mutuwa da yunwa a gidajen su kana da tayyazu wani ma yaron da ka dauka ka jefa shi a jeji kan da sa da sa na ronka da shi ka nuna baka da so baka da bukatansa to gwamnati na bukatansa yanzu kasashen turai da kasashen abu gaje mana america gani bakake irin afirka da suke soja a can ga soja ga 'yan sanda ga abubuwan security ga harkar noma ga harkar kiwo maganan fa da ake fa yanzu ba wai babu bane mu ne muke da arziki kai ne a gidanka ga manja ga magi ga shinkafa ga naman kaji ga kifi ko ba ka ne? ga kuka ga ga komi da komi a kicin ka hada hada abinci ne kawai gagara sai ka dauki tire ka je hotel ka sayo abinci ka ce kowa ya na wani ka sa masa kuma abincin da ka sayo na dubu goma ne amma ka da dubu biyar za a ce bana ka a shirya a yi abinci wanda kowa zai koshi amma kai za ka je ka sayo abinci dubu goma sai maganar ba wai maganar disadvantage bane population bai taba zama disadvantage ba is advantage is positively advantaged in economically or political whatever you can think of population is positive so da ka gwamnati yi taking over kawai kar ka wai ka hana ka hana baka ba sa aikin yi ba baka taimake shi ya gona ba bai da albashi bai da sana'a in yi katifa in kafinta in yi mesin babu ba mai saya ka ga mun ya da ayi ishirin da biyar ka ga mun da da su gwamnati yi taking over local government by local government ko ta local government a samu yara almajirai na level 1000 a tara su gu daya da safe su karatu yin masu je gona je kiwo koyi sana'a dole ne wannan gwamnatin kenan dole ne doka ce kai uba baka saka lokaci kana son ɗanka ba sai kai ka fursuna ka shekara biyar ka zubar da shi ne ka ce baka so mu mun ɗauka wallahi tallahi aka yi wayannan gyare gyare yanzu a kasan da zo Buhari ma ya sani ba wai manyan ba sani ba sun san yadda za a yi amma ana tsoro saboda me saboda ba niyan yi ba ka gani mun gode sarkin tafarkin bauchi are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai ƙwamban tsiya, camfe-camfe da Yanzu kuma ga shirhin injiniya Buba Galadima, wanda ke kara kaina tsakanin jam'iyyar APC mai mulki da PDP mai adawa. Duka mun shiga cikin ha'ula'i, ba mu san abin da muke ba ga da dukkan inda sojojinsu suke, Burkina Faso, eh, Mali, Niger, eh, Central Africa, da Najeriya inda yake kare wayannan gwamnatoci dole sojojin a janye su a koma da su Chadi domin su kare kansu daga yakin basasan da yake kare su. Da shugabanmu ya je an zauna da shugaban Faransa da sauran shugabanni sai a tara 'yan tawayen nan da gwamnati a yi musu sulhu don a katse zubar da jini da za a yi. To gashi kasar wayan nan da suke gwamnati sun ce ba za su shawara da 'yan tawaye ba 'yan tawaye sun ce dole sai a raba gwamnati in ba haka ba za su shigo ƙarfi da yaji su murɗe su karɓi gwamnatin tun da ma yanzu a juyin mulki aka yi. To duka waɗannan mm. abubuwan mu mutanen arewa da shugabannin mu in an yi magana sai mutum ya ce shi ne shugaba in an yi magana ya ce aini na aiki kaza ba wanda ya isa ya fito ya gaya wa gwamnati gaskiya. Wato injiniya akwai abun da ake cewa lokacin da ita gwamnatin nan ta shigo ta samu matsalar Boko Haram. Tana kokarin magance Boko Haram sai ga barayin mutane a arewa maso yamma ga yan bindiga ko ta ina abin ne kamar ya yi yawa ainu yadda ita gwamnati ta kaɗai ba za ta iya magance waɗannan matsalolin ba. A'a, kai ka manta eh, kisar kisar eh, sai na Umar. Ai duk wani haƙƙi na rayuwar ɗan adam da dukiyarsa da ma abincin da zai ce yana kan shugaba. Kuma ai don sun ga za su iya ne suka ce za su iya ku zaɓe mu kuma an zaɓe su. a bisa alkawarin za su iya to me zai hana su tabuka yanzu za mu ce 'yan arewa ke ko shugaba daga arewa ke mulkin najeriya wanda kuma an daɗe ana maganar shi ne aka amince da shi ya fi samun ƙuri'u a zaɓukan da ya ta tsayawa tun uku har ya ci zaɓe a biyar. wannan eh, ya nuna ga masu ganin ba a yi abun kirki ba kenan ya nuna duka 'yan arewa ba su iya jagoranci ba ne? to sun iya Eh, eh, in sun iya a gani a ƙasa bana yanzu mutumin zamfara ko sokoto ko katsina ko naija ko borno ko yobe ina ruwansa da wanda yake mulki ai bukatarsa shine zauna lafiya ya kwana a gidansa ya je gona gobe Allah ya bashi abin da zai ci ya sha da shi da ƴaƴansa da iyalansa in oji ne ma zai bashi wannan ina ruwansa da arewacin mutum ko da kafin mamaci ne mutumin wato abin da nake nufi mutanen arewa sun dade suna nuna shi wannan shugaban kasa Muhammadu Buhari shine gwanin su shine mafi dacewa da shugabancin nan marigayi sheikh jafar mani na ga wasu fayafayensa da duk da ya rasu bai ga mulkin shugaba buhari ba ya yi fatar shine zai zama na kyautata masa zato zai yi abun kirki tunda wannan ya faru ya nuna dai yan arewa duk dabarar su ta kare kenan to ai nasiru ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau waye zaci za a yi wannan kashin waye fatan za a yi wannan kashi babu mutum ko ɗaya mu fa da muka yi imanin cewa za a iya tabuka wani abu shekara goma sha hudu muka yi watsi da rayuwarmu muka bi wannan tafiyar ai mu ya kamata mu fi kowa jin haushi domin abin da muka ɓata rayuwarmu da ya kamata mu yi amfani da shi mu gina kanmu mu gina iyalanmu mu gina ƙasarmu mu gina al'ummarmu mun bata a kan wannan zaman a zaman shugaban kaga inda muka samu kanmu a ciki me za ka faɗa cewa an yi mun isa mai wata magana saboda haka Allah ya kiyaye. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Zarafofin duniya, to sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. kuma Allah shi ne bai cika. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko ta fito ne daga Fatima Musa wada. tare da aishatu musa wada da zainab ibrahim musa wada da jimmai matar sani mai manja kasuwar barikin ladi jihar filato suka ce salam voa hausa da fatar kuna lafiya allah ya sa haka amin a yau mun shigo wannan fili ne da yin tir da kuma allah wadai da sace wata farfesa da mijinta da wasu 'yan bindiga suka yi jiya a jihar mu ta filato muna roƙon allah ya kawo mana ƙarshen 'yan bindiga a najeriya amin summa amin sai wasiƙa na gaba ya ce allah ya sa ziyarar da shugaba buhari ya kai a faransa kwalliya ta biya kuɗin sabulu daga ukasha abdulsalam koko jihar kebbi Najeriya. sai saƙo daga aliyu muhammad ɗan fulani jihar zamfara da ibrahim musa wada barikin ladi daga tarayyar najeriya suka ce salam voa hausa rediyo mai albarka hakika neman comrade ayuba wabba ruwa a jallo da gwamna nasiru ahmad rufa'i na kaduna ke yi sam hakan bai zo mana da mamaki ba ganin cewa gwamnan baya tausaya wa talakan da yake mulka ba don haka ba muna goyon bayan a ci gaba da yajin aiki sai baba ta gani shi kuwa ba bandi mamman bandi cewa yi salam voa hausa muna kira ga gwamnatin jihar kaduna tare da kungiyar kwadagon jihar ta Kaduna ya kamata su yi mai yiwuwa wajen sasantawa domin kawo ƙarshen yajin aiki da ya kawo gagaramin koma baya a jihar ta Kaduna domin gyara kayan kayanka baya zama sauke mu raba. sai saƙonmu na ƙarshe ce albarkacin ranar hawan jini ta duniya da aka gudanar muna kira ga jama'a da su ci gaba da ɗaukar matakan kariya ganin cewa cuta ce da ke jawo wasu cututtuka na daban muddin ba a ɗauki matakan kariya ba da fatar allah ya sa a dace Saƙo daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da zaidu bala kofa to da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku To madalla yanzu kuma mun zo ga labarai amma wannan karan a takaice. Duk da ƙoƙarin da ɓangarorin yanki da na duniya suke yi na samar da tsagaita wuta ana ci gaba da gwabza tashin hankali tsakanin Isra'ila da ‘yan gwagwarmayar Falasɗinawa a zirin Gaza har a yau Laraba. inda Isra'ila ke kai hare-hare ta sama a zirin Gaza yayin da su kuma mayakan suke mai da martani ta harba rokoki a kan iyaka. Amurka ta ce za ta ba da sabon tallafi ga tsirarin musulmai 'yan Rohingya a Mayammar, waɗanda da yawansu suka tsere rikici zuwa makwabciyar ƙasa Bangladesh ko kuma suka yi gudun hijira dubun dubatan 'yan gudun hijira ne suka tserewa rikici da musgunawa a mayammar a shekarar bakwai. Kana an ji cewar Indiya ta ba da rahoton samun adadi mafi yawa a duniya na waɗanda suka mutu a rana guda da suka kamu da annobar COVID-19 ko a yau laraba ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ce mutane sama da dubu hudu da ɗari biyar da ashirin da tara ne suka mutu cikin sa'o'i ashirin da hudu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.